Assalamu alaikum abokai barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin kasancewa tare da ku a wannan darasi namu na PHP da ake integrating nashi da MySQL. So a insha Allahu a yau za mu kalli yadda ake deleting a deleting row ko in ce deleting item a cikin database. Ba kuma tabbatar a farkon karatun nan na faɗa muku cewa shi fa gaba ɗaya duk abin da ya shafi database ko in ce ma website web development gaba ɗaya abu guda huɗu ne. shine create na farko create wato shine ka saka abu a database ka shigar da abu cikin a application naka na biyu kuma shine read so mun yi read a baya read shine ka fitar da abin da ka shigar ka fitar da shi a kalle shi a screen kamar yadda ake kallon wannan gashi na fitar da abin da na shigar kuma gashi ana kallon shi sai na uku shine na uku shine update na uku shine update ko edit wato ka editin abin da ka shiga ka editin nashi wanda insha Allahu za mu zo za mu ga yadda za mu editin data namu sai na hudu kuma shine delete so gashi mun tsallake din mun zo na hudu so za mu ga yadda ake deleting abu a cikin database ya ake deleting abu a cikin database shine za mu zo mu ce delete delete za mu ce delete tun daga nan za mu zo nan za mu zo mu sa delete a banyan a babban baki muka sa delete sai mu ce a a wani table muke son yin delete za mu sa from users so ya delete abu from users where za mu sa where so a nan ne za mu indicating abin da ID na abin ko wani abu ko condition ɗin da muke so idan wannan row ɗin ya mitin wannan condition a database namu so relating nashi yanzu in ce ID is equals to 1 so relating a abin mu da ke ID is equals to 1 so zan zo in yi amfani da a statement connection prepaid statement prepay sql so wannan ya kamata ma ba zan sa one ba zan saka equals to bind param so it is uh, integer and ce id now i will define my id my id is 1 so then I will execute my statement so then execute nashi zai yi so amma it ya kamata and execute nashi a chicken. and check if my statement execute uh, echo uh, Go with id is deleted successfully else echo go with id not deleted so za mu gani idan muka ne shin zai deleting muna ko ba zai ba so dai number one namu za mu kalla which is ga database namu nan number one namu yahaya umar baka ji so wannan je ne so gashi nan ya ce row with id 1 is deleted successfully so za mu zan je in duba database namu a ba zan kun gani ba one ya deleting one successfully so wannan kenan akai yadda ake deleting abu a cikin database kai tsaye ta hanyar amfani da MySQLi object oriented ko kuma procedural ko kuma a wannan prepare statement ko kuma pdo duka wannan shine code din ba wani abu ne ya canja daga jikin code din ba mun bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya